sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau bakon da muka raka ne muke tare da shi bakon da muka raka mun ya dawo muna tare da eh, Shehu Abdullahi zangebe Turakin zangebe. To Turaki barka da sake shigowa wannan zauren an kwana lafiya? Eh lafiya kalau malama Grace da fata an tashi lafiya ta sauran masu sauraron mu. Lafiya kalau muna muka murnar yin ritaya. To ina godiya kwarai yanzu sai na ji kaman an sauke ma wani nauyi. ba cewa na makara zuwa ofis ba raka za ta raka kamar aka wuce mana ke jina. <laughs> Haka yake to Allah ya ba mu ka Allah kuma ya sa a gaba da jama'a lafiya. To kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe yau muna da auren riki da turaki. Za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga babban tuzuru. Tuzuru ake cewa ko eh, turaki? Eh, amma da bakwai na ali ban cewa babban tuzuru ba da turaki Matthew Garba ɗaya daga cikin manya-manyan masu sauraron mu. Wato shi Matthew Garba zai yi aure ne da amaryarsa Christiana Wakili. Za a ɗaura masa auren ne su kuma a Asabar mai zuwa wato bakwai ga watan goma sha ɗaya kenan a majami'ar kokin ta garin Shakwatu. da ke kan hanyar sarkin fawa a jihar Niger Najeriya da karfe goma na safe Allah ya ba da zaman lafiya ya kuma sa an yi adashte. Yawwa su ma su zure masu sauraron mu muna musu addu'a. su da kwanan shago. aure. <laughs> Haka haka kuwa su ma muna musu fata alheri Allah ya sa su koyi da babban wannan ciyaman din tun da ya yi ritaya shi ma ya kwaikwaye ka eh, turaki. jiya kuma an yi wani aure muna taya sada buda da zainab musa bagaruwa murna auren su da aka daura an yi wannan auren ne a phase one a titin masallacin juma'a da ke birnin kebin najeriya allah ya sa an yi adace to eh, turaki na ga kai ma kana da gaisuwar fata alheri ta daura auren na farko dai akwai daura auren wato yar shugaban sashen wasanni na hukumar shige da fice alhaji abdullahi halidu wanda za a daura ma yarsa maryam aure na an jima kaɗan hmm. a nan garin zaria sai wato goma sha ɗaya da rabi na rana tare da angonta wato injiniya hussein ibrahim to auren rakin dai yau da yawa iyalan rabaran sale abdu talame ritaya wakilin wajen bauchi da na da jeremiah gonkorum kasim asp shi ma mai su ma yau muna taya su murna auren 'ya'yansu honorable yakubu sale talaya riman wakilin wajen bauchi da sera jeremiah kasim waɗanda za a ɗaura wa auren gobe lahadi da ƙarfe goma sha ɗaya na safe a majami'ar ekuwa number one bayara bauchi gaisuwar fata alheri da taya murna ga mr and mrs simon titus hassan lasafi ko lasafi ne ko lissafi ne da na mr and mrs yakubu hassan waɗanda su ma za a ɗaura wa 'ya'yansu aure wato pastor simon luki titus da penina hassan za a ɗaura auren nasu ne yau da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa da ke gudun hausawa bauchi muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga kingsley adigizi bala da kuma queen blessing matthias waɗanda su ma yau ake ɗaura aurensu da karfe goma na safe a majami'ar ekwa gospel kaga dama bauchi to dukkan waɗannan raki muna muku fata alheri da fatar an yi dace alaba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kuma mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi alhaji abdullahi aliyu baro da na marigayi alkali lawal mustapha dabo waɗanda aka ɗaurawa 'ya'yansu aure makon da ya gabata wato injiniya abdulhamid abdullahi da kuma amaryarsa zainab mustapha dabo da fatar an yi adace ku zaman lafiya da albarkar zaman tare. muka saba cikin waɗannan kwanaki muna ɗaukar gaishe-gaishe da kuma tsokaci ne daga shafinmu na sada zumunta facebook domin ba kowa damar shigowa wannan zauren a makon da ya gabata raki in ka saurare mu tare da murtala mun ba da labarin wani mahaukaci ne da ya rika rugawa da gudu waɗanda suke kasuwa kuma suka bi shi da gudu ba tare da sun sa abin da yake tafa da shi ba a shi mahaukacin wai shi ya ga masu yawwa yan nefa ne wai za su yanke wuta shi da yake gudu mukan nemi sanin wane ne ya fi sakarci mahaukacin nan ne da yake gudu kawai da yan nefa wai ya ɗauke hankalinsu ko kuma waɗanda suke gudun mai gudu ba tare da sun sa abin da suke ciki ba to galibin dai amsoshin da muka samu ana cewa masu gudun nan su suka fi mahaukacin hauka. To bari mu fara da jibrin umar nabasa da musa hadarin asuba da magaram da babaga na alhaji nuciya wace da kuma tukur garba tafoki dukansu cewa suka yi banza ce ta kori wofi. <laughs> daga cikin wannan da suka yi sharhi akwai na usman fari jebuwa akwai malam mb abdullahi ziko zin sannan akwai abubakar kawo girgir waɗannan duk sun ba da sharhi gaba daya wanda kowa ya faɗi albarkacin bakinsa wasu na goyon bayan cewa wanda su tafi shirme su ne yan kasuwa da suka gudu ta tare da su kuma shi mahaukaci dama an san shirme aikin sa ne. Sai kuma gaisuwar fata alheri ta bari ya huce zuwa ga babandi mamman bandi da magaram da abubakar rufa'i cape town da isa lawal girgir da ibrahim iro modake sai ayuba sarkin hakuri lafiya da sulken m inuwa sai kuma nasiru haladu adamu da fatar an tashi lafiya na'am haka dai daga cikin dai ba wani sharhi akwai steven rabo ciroma ta ga dama daga da hukumar wato akwai daniel alhassan akwai mubarak sabiu muhammad wanda dukkan su sun ba da ainihin nasu abin da irin su malhama joda muhammad usman to aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu dire da waɗannan sunayen turaki na'am aisha usaini dangote karasuwa da alhaji kabiru highlanders sai kuma gambo abdullahi sai bilyaminu jamo wajilu da aminu adamu malam da yusuf muhammad da ya gana usman fari jebuwa da ke jihar yobe sai kuma bello baba faruk da fatan dukan ku kun tashi lafiya an yi bayanai kowa ya yi bayanai a sai dai yau lokaci ba zai ba mu damar karanta waɗannan bayanan ba barin karanta wannan bayani da yaga na usman fari jebuwa mai cewa gaskiya ni dai a gani na mutanen kasuwan nan sun fi mahaukacin nan shirme ganin yadda ba su gudanar da bincike ba game da ainihin abin da ya faru kawai suka fara rantawa ta kare <laughs> don haka waɗannan mutane su ne suka fi shirme wallahi ina muku gaisuwar fata alheri to gaji kaji bayanan nasu sake shigowa wannan zauren ne domin waɗannan jerin labarai da ka aiko mana yau za ka ɗora inda ka tsaya. Aka ce zuwa da ka ya fi sako ko? <laughs> Yau wani labari ka kake tafa da shi. To yanzu bari mu ci gaba da labarin adalcin ba da kare. To. Eh, kin san su da karkare wasu bayi ne na zamfarawa. An ji ka. <laughs> Ai, kin da Kano da goziri da eh. badakare duka yaran zamfara ne in sun gaba zamfare sai sun tsafin jini na masu yanke gaisuwa to to shi wannan badakare wasu da karkari ne aka yi musu titi kwalta a cikin gari mm. to titin ya ratsa gari to badakare idan sai mota tana zuwa sai zai ga cewa aka ya ji mota can sauri zai tsallake wa kafin mota ta zo to sai aka da wannan haka dai haka maimakon su yi wa jama'a su fada sai suka ce bari sai suka yi taron sai suka yanke hukunci cewa yanzu duk wanda direban da ya kashe musu mutum to shi ma za su ɗauki doka a hannunsu su ma za su kashe shi. wai babban magana. <laughs> to sai suka sai motoci guda biyu ɗaya aka sa ta a farkon wannan gari aka sai sanduna da samari aka sa ɗaya a ƙarshen gari aka sai sanduna samari saboda idan direba ya yi musu ɓanna bai tsaya ba sai a bi shi. Ah. da yake direbobi duk sun san da halin mutanen garin zuwa abin da faru ba sa tsaya a wata rana sai wani direba ya zo sai ya kaɗe wani daga cikin abin da mutanen garin sai ya gudu sai waɗancan masu mota sai suka bi shi da samari da sanduna suka je suka kara masa mota ya tsaya ya fito kawai sai suka wuce da duka suka kashe shi suka shigo mota suka dawo da suka shigo mota suka dawo wanda suka dawo sai suka tarar da shi wannan wanda mota ta kare ashe bai mutu ba ga shi ya zaune ana yi masa fifita <laughs> to fa an gauraya to shi ne sai suka ce da suka duba su ga ashe bai mutu ba kuma ga su sun kashe wancan suka ce a a mu mai adalci ne wala kai ma ka mutu shi bai sai suka haura wata da duka shi ba suka da shi ba sai yau ga an gita mu masu adalci ne tun da sai ka wala kai ma ka mutu tun da dai adalci muke don haka kai ba sai ka tafi. <laughs> Lallai ne, to da. Kin ji adalcin ba da kare. Adalcin ba da kare. Ya ga ba da kare saboda ba hausa wai shi adalci ke kin ga ya yi babu saboda ɗaukar doka a hannunsa. Ga shi shi shi ya rasa mutumin shi kana kuma ga shi dan yayi kisan kai a can wani wuri. To wata adalci ba da kare kenan. <laughs> Lallai ne. Maria. ke na ga malama juna da daga gaba da hadu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a din Yau Allah da turakin Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. To turaki mun gode kwarai da gaske. Da Allah. kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. cikin tabo, in sun ki zai zai zai